tambaya ta farko kenan wannan yake cewa wai idan mutane suna da wata cuta wadda za a iya ɗauka sai a ƙaurace musu yanzu ƙaurace musu bai zama laifi ba kenan babu wani laifi duk cutar da bincike ya nuna cewa tana yaduwa tsakanin jama'a ko ana ɗaukanta to dan ka ƙauracewa mai ita babu komai ƙauracewa mai ita din nan ja'izi ne ba ta akai ba wajibi idan kana karfin tawakkalin da zaka zauna tare da shi baka ƙaurace masa ba ka ce ai ba yadda za a yi ta yatsu daga jikinsa ta zo jikina sai da ganin damar Allah da izininsa kana da wannan karfin tawakkalin kai haka din babu laifi mustahabi ne ma abin da kai amma idan ka kaurace masa kuma sakamakon rashin karfin tawakkalinka to wannan kuma abin da kai ja'izi ne ya halatta ba wanda zai ce kai laifi wannan saboda annabi ya ce firra min al-majzumi kama tafirru min al-asadi ka gudu daga kuturu idan ka ganci kamar yadda kake gudu idan ka ga zaki da kuma hadisin annabi da yake nuna cewa idan annoba ta sauka a gari ana kwalara ko wata cuta kar ku idan ba ku shiga garin ba kar ku shiga in ku kuna ciki kar ku fita to wannan don hal a hadisai suna nuna ja'izi kenan an fahimta ku amma mutum na da karfin tawakkali yayi babu wani laifi a kansa wannan kuma yake cewa waɗansu alamu sukan nuna a jikinsa wani lokaci kuma ya fassara su da wani abu kamar idan wani alkhairi zai yana fassara idansa na dama idan ya ji ko yana rawa ko yana kadawa wai to alama alkhairi kenan idansa na hagu kuma in yana rawa ko yana kadawa shi kuma alama sharri kenan to wannan ya halatta a gaskiya wannan bai halatta ba kar ka fassara wani cutuwa na jikinka wani sashi na jikinka ko wata ka da cewa alama ce ta alkhairi ko alama ce ta sharri wannan bai kamata ba ko da laraba da dama abin da suka yi tayi akan at-tatayyur ai yawanci at-tatayyur daga at-tayr ne at-tayr kuma shine tsuntsu galibi can fansa da tsuntsaye suke idan tsuntsu ka ci karo da shi da safe ya zanto ya bi ta daman ka alaman alkhairi kenan idan ya biyo ta hagun dinka alaman sharri kenan shi yasa suke ba su suna wannan as-sanih wannan al-barih wato wanda zai biyo ta dama shine as-sanih wannan kuma al-barih as-sawanih al-bawarih jam'in sa kenan ah, ka fassara dama da hagu da wani abu wannan bai kamata ba ka dai takaita akan abin da annabi ce wa yujibunil alfa wa yujibunil fa'al da kyakkyawar kalma tana tana burge ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa me bambanci tsakanin al-iradatul kauniya da al-iradatul shari'a wannan mun shayin bayani har a darasin baya ma da yawa ina ga ka sami kasar kasar na darasin baya inda aka yi magana kan iradatul kauniya da iradatul shar'iyya wai menene misalan su cikin alqur'ani ai shi har wannan din duk misalan mun kawo a cikin alqur'ani mai girma cewa akwai alqadar alkauni akwai alqadar shar'i alqadar shar'i abinda Allah ya so mu aikata ta fuskar shari'arsa ya zartar da shi to Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya kaga na alqada'u shar'i ne wanda kuma shine al-iradatu shar'iyya ko al-mashi'atu shar'iyya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana zuwa karshe wannan alqada'u shar'i kenan alqada'u kauni kuma wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira Allah ta wa qadayna ila bani isra'ila wato mun hukuntawa banu isra'ilawa mun kaddara musu cewa la tufsiduna fil ardi marratayn za ku yi barna har biyu cikin kasa wa kabira kuma za ku girman kai girman kai mai girma sosai fa idza jaa wa'du lahum ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin idan lokacin barna farko ya zo za mu turo muka da waɗansu bayan mu ma'abuta ƙarfi ma'abuta faɗa mai tsanani fa ja su khilal diyar wa kana wa'adan maf'ula su zo su kai su komo a cikin ƙasar ku su riba ce ku su mayar da ku bayi wa kana wa'adan maf'ula abin da Allah ya zartar dole sai ya faru ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا sannan kuma daga baya sai mu zo mu ƙara muku dukiya mu ƙara muku ‘ya’ya mu sa ku zanto kun fi kowa yawan dangi a ban kasa to ina santum asantum li anfusikum ina satum falaha idan kun yi alkhairi dan kanku in kun yi mummuna kuma dan kanku sai ce fa idza jaa wadul akhirati idan lokacin fasadi na biyu kuma yazo li yasu'u wujuhakum wa li yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wa li yutabbiru ma alaw tatbira to za mu turo muku bayi da za su zo su gallaza muku su na fuskokinku su zo su shiga baitul maqdis su kwace daga hannunku kama da kaluha awwala marratin kama yadda suka yi a farko wal yutabbiru ma ala tatbira kuma dan su zo su rushe duk abin da kuka mallaka duk abin da da kun sami iko akan su sai sun kwace shi to kaga nan gurin Allah ya ce wa qadaina mun hukunta kaga nan al-qada'ul kauni ne Allah ya riga ya hukunta haka babu yadda za su yi sai wancan kuma qadara buka Allah ta wannan alqada ushar'i ne to kullun kana kafa hujja da alqada ushar'i ne ba alqada alkauni ba kamar yadda dai muka shayin bayani a baya kullun kan yin tambayar da ta shafi darasin kaga ana magana akan tauhidi da tanfi wani na magana akan zakka wani na magana akan wankan haila wani na magana akan alwala da ta ta kuɗa haka kaga ai ba zai daɗin karantawa ba ma wannan yake cewa Allah fadan Allah na la tahdi mana ahbab wai dan an fassara faɗin Allah ta'ala innaka la hadi la tahdi man ahbab da cewa annabi bai bai isa ya da mutum ba wai shin faɗin hakan munan ladabi ne ga annabi ba wani munan ladabi ga annabi domin duk abin da ya shafi haƙƙin Allah dan ka ce annabi ba zai yi shi ba wannan bai zanto ka munan ladabi ga annabi ba annabin ma haka zai fi so ka yi sallallahu alaihi wasallam fadin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbab Allah na cewa annabi lalle kai ba za ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda ya so shiryar suwa ta hanyar jefa imani cikin zukatan mu ne wannan a hannun Allah take annabi aikin sa shine wa'azi fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tankwara su bane ba wa ma anta alaihim biwakil kai ba wakili bane da aka turo ka akan su wannan duk ayoyin alqur'ani sun fi tabbatar da haka duk abin da wannan ke nuna wa annabi baya da ikon jefa imani cikin zukata sai dai yayi wa'azi wanda Allah ya so ya shirya kuma ka ga ya shirya wanda kuma Allah bai so shirya sa ka ga bai shirya ba da haka dan mutum ya fassara wannan baya nuna munin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko alama me ka daga hannu malam me kace mm yin addu'a tare da tawassuli abin da zaka yi tawassuli da shi shine ka yi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa wannan shine mafi girman abin da zaka yi tawassuli da shi walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah na da kyawawan sunaye ku roke shi da su shi yasa annabi ke cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ina roƙonka da dukkan sunanka wanda ka samu kanka suna da shi ka sanar da shi wani bawa cikin bayan ka manzanni ko ka saukar da shi cikin wani littafi cikin ka ko kake banta da ilimin gaibo wurinka dukkan wani suna naka ina roƙonka da shi kaga tawassuli da sunan Allah shine mafi girman tawassuli shine ba ma'anar walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayyiduna ma kanu yamun sannan ka yi tawassuli da ayyukan kana alkhairi ayyukan kana alkhairi sallah tana ciki zakka na ciki karatun qur'ani na ciki azumi na ciki da'a ga iyaye kyautatawa makwabta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji dan son da nake wa annabi ka biya mun bukata ka ka yi tawassuli da son da kake wa annabi ya Allah dan karatun qur'anin da nayi yanzu ya Allah dan biyayya da da'a da nake yi ga mahaifina ka biya mun bukata ka wannan ya halatta saboda dalilan na shari'a tawassuli na uku shine ka yi tawassuli da ah, abin nan addu'ar salihan bayi addu'ar salihan bayi na gari waɗanda kake ganin kana kyautata musu zato mace ko namiji duk wanda kake kyautata musu zato ka iya sace maka addu'a cewa wani ka tana da addu'a kan bukata ta iri kaza to waɗansu suna kawo na hudu shine tawassuli da imani waɗansu kuma suna ganin ai imani ba da bambanci da ayyuka na gari don saboda mutane na gari sun yi tawassuli da imaninsu rabbana inna sami'na munadin yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna suka ce ya Allah mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani yana cewa ku yi imani da ubangijin ku fa amanna to sai muka yi imanin to tunda mun yi imanin bai kenan za su yi ta wasu da imanin rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد da suka yi wannan sai Allah ya ce fastajaba lahum fastajaba lahum rabbuhum sai Allah ya ansa musu kaga nan sun yi tawassuli da imani inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna to tunda mun yi imanin sakamakon imanin nan yi mana kaza sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd ka gane ko amma tawassuli da zatin wani shine ba za a ce kai tawassuli ba za ka yi tawassuli da zatin annabi ba ba wai dan zatin sa ba ya da matsayi ba dan annabin bai koyar ba duk wanda ya tawassuli da zatin annabi ko zatin wani wali ko zatin wani salihin bawa to yayi kankan ba yayi abin da ba a sashi ba duk cikin al'ummar annabi sallallahu ba wanda ya fi sahabban annabi fahimtar sakon da annabin ya zo da shi dan ne cin su kuzu anni khuzu anni aikin haji yace ku koya daga wurina ku koya daga wurina la'alli la alqakum ba'da ami hadha me yawa daga wannan shekarar shikenan ku koyi koya fa duk abin da na faɗa ku rike annabi na barin duniya lokacin halifancin Umar dan Khattab tsananin fari ya fari sai suka je wurin Umar dan Khattab cewa ya kamata ya addu'a shi kuma sai ce mu yi tawassuli da addu'ar Abbas saboda da ta muna tawassuli da addu'ar annabi yanzu annabin bayan nan suka zo suna tawassuli da addu'ar Abbas amma masu fassara sai su fassara maka su ce wai suna tawassuli da zatin Abbas to kaga anan gurin inda wannan maganar take kuskure ta bangarori da yawa farko inda da zatin annabi suke tawassuli da shi lokacin da yake da rai yanzu ko ba da rai zatin sa ya lalace ne ko ko Allah ya haramta wa kasa ta tunamin annabawa Allah ya haramta wa kasa ta tunamin annabawa me zai hana su yi tawassuli da zatin sa a halin yanzu me yasa suka bukaci zuwa wajen Abbas ya na ba da zatin annabi da suka ba da me suka yi addu'ar sa yanzu addu'a at-tawassul bi du'a'ihi muta'azzir limaza li'annahu fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam law kana at-tawassul بذاته لا ليس هناك فرق بين ان يكون مقبورا في قبره او ان يكون ماشيا على الارض باب عند اتي ذاتن sa ake yin tawassuli babu banci tsakanin yana cikin kabari ko yana wajen kabari za ka yi tawassuli da zatin sa amma kaga sahabbai sun bambanta lokacin yana da rai sai suka je suka yi tawassuli da da baya da rai sai suka je wajen wa abbas suka yi tawassuli da abbas ashe wannan yana nuna kenan ba wai da addu'a su suka yi ba wai da zatin su suka yi tawassuli ba da me suka yi kuma abin da yake zahiri balarabin kawai ya shigo masallaci ya cewa annabi jama'a ana cikin tsanani dabbobi suna mutuwa an yi fari ba kaza ba kaza sai annabi ya mai sai daga hannu ya addu'a mai ruwaito hadisi ya ce har muna ganin kyallin hannunsa ga ruwayan nan cikin bukari mai annabi ya faɗa ruwa ya zo ya ta zuba har mako guda sati mai zuwa kuma wannan mutumin ya sake shigowa shi ko wani ita annabin allah ruwan kuma ya yi yawa sai annabi sake daga hannu kuma ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah kai gefen mu kuma ya ishe mu bai ce ba Allah ya dauke shi sai ce kai gefen mu mu kuma ya ishe mu kaga dan nan gurin tawassuli ne da addu'ar shi ba wai da zatin sa ba dan da da zatin sa ne da yayi shigo annabi na cikin hudu ba da sai ya daga hannu ya ce Allahumma inna nas'aluka bi hurmati nabiyyika bi haqqi nabiyyika ya shafa amma sai ce annabi mana addu'a tawassalu ila Allah bi du'a'in nabiy la bi zati to duk waɗannan hadisai ga sunan gurin wanda duk Allah ya sa yana fahimtar hasken wahayi sai kaga ya fahimci mai ake ci amma wanda duk ya sa zuciya kan zuciyarsa ko kuma shi yana gane babansa ya ce kaza yanzu shi ba zai iya saba babansa ba kaga babu yadda zaka yi da shi ba ya so saba babansa kai kuma dole ka saba babansa tunda annabi zaka bi ya zaka yi kai da shi iltika usakinin ne dole dai dai a masa kasara ɗaya da dauri ɗaya da kasara ba yanda za a yi dukan su a daure su babu yanda za a yi musu kasara su duka ko ka'idan nahu idan an samu wa sakin la budda min takhallus min ahdi sakin min ahdi ne to ya za a yi shi son ya saba gidan gidansu kai kuma baka son ka saba annabin Allah ayyukuma ahda sabila tambaya ta karshe wannan yake cewa wai mutum ne ba wani rantan kuɗi naira dubu ɗari to sai ya zo zakka da ya zo zakka sai ya ware naira dubu ɗari sai ya aika da wannan mutumin da yake bi bashi cewa ga zakka bayan ya bashi ya karba to ma da Allah saka alheri sai kuma to kuma ba ni baki na ya halatta ko bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba kuma wannan zakkar ba ta yi ba wannan dubu ɗari ɗin da kaiwa haka ba ta yi ba ya kamata kun tsoron Allah me yasa ya hana ka bashi ba yanda za a yi ɗaya ne daga cikin mutum biyu zai hana ka bashi in ma yana da akwai ya hana ka wannan kuma zaka iya bi ta hanyar da ta dace ka karba kenan in ma baya da shi larura ce ta sa ya hana ka sai kuma ka zo ka bashi ka kwace yanzu ka fitar da shi daga cikin larura ita kuma zan kasu ake ka fitar da shi daga cikin larura idan ba mutum ya karɓi bashin ka yana da halin biya amma tsanani ya zo ya faɗa kansa so ake ka masa jinkiri wa in kana zo usratin fa nazaratun ila maisara idan mutum ya kasance ma abucin tsanani Allah ce ku musu jinkiri zuwa wani lokacin lokaci ya wuce ku ce mun kara mawata wata mun kara mawata biyu har ya samu ya biya kai kuma idan ka samu kar kai taurin bashi ka mutu ka je lafiya da bashi akan ka kuma kai ma wannan wata matsala ce mai girman gaske in ba ta yi ya yafe maka ba sallolin ka za ɗauka a biya shi saboda haka ya kamata ka ji tsoron Allah tun kafin ka mutu ka biya kai kuma mai ka ji tsoron Allah idan mutum baya da hali kar ka tarsasa shi idan kana san Allah ya sa albarka a cikin dukiyarka ka zanto mai jin tausayin jama'a a cikin harkar dukiyarka amma duk wanda ya zare rahama daga cikin zuciyarsa to ya tabbatar ubangiji ma ba zai ji kansa ba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai hadisin bukhari kenan ku ji kan wanda ke kasa dan wanda ke sama ko kuma ya ji kanku ma'ana idan ba ku ji kan wanda ke kasa ba na sama zai ji kanku ba zai ji kanku ba dan me zaka so ka jefa dan uwanka cikin kunci saboda haka idan ka ba zaka ba mutum zakka ka bashi zakka ta fi sabilillah kar ma ka tambaye shi wanne zai da kudin ka bashi shi je ya da zai da kar ka ce kuma dan kana bin shi shi shikenan za a yi zamiya a zakka in kai haka zakkar ba ta yi ba tabbas assalamu alaikum warahmatullahi lokaci yayi